Kalangu, studio Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ma'aikatar 'yan sanda ta agarar ta kira wani taron manema labarai yau dangane da makaman da ta kama. A yau aka so soma jarabawar wasannin motsa jiki ta bakaloriya a faɗin kasa. A mu na musamman muna dauke da bayanin cibiyar kasuwancin albasa ta madawa. Hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta Yamai wato peji ta gayyaci tsohuwar babbar daraktar asusu rakki makwai a yau inda sashen kula da tattalin arziki na hukumar ya saurare ta wato ya saurare ta kamar yadda majiyoyinmu suka bayyana mana ba san dai laifin da ake zarginta da aikatawa ba abin tuni dai ranar alhamis uku ga watan man ne wato aka man ne wato da ake ciki ne aka maye gurbinta da wani jami'i saboda ya daidaita al'amura a wannan ma'aikatar ajiyar kuɗi tare da magance matsalolin da take fuskanta a cewar ministan kuɗi hasumi masa'udu A cikin tsara ayyukansu na yau da kullum, 'yan sanda a jihar Agadez sun kama makamai da kartusai da dama kan hanyar dirku tsakanin Lahadi shida zuwa Litinin bakwai ga watan Mai na 2018. A yau Talata ma'aikatar 'yan sandar ta jihar Agadez ta kira wani taron manema labarai. Domin jin ƙarin bayani sai mu saurari mataimakin daraktan ma'aikatar Ali Salau. La première saisie a été faite le dimanche 6 à Coriset. Kame na farko an yi shi ne a ranar Lahadi 6 ga wata a Coriset. Coriset wani wuri ne da ke kan hanyar Dulku inda ake binciken motocin da suka fito daga Libya kafin su shiga cikin gari. Wannan kame ya samu sa hannu kan bindiga kira Falcon da aka boye cikin akwatin wani dan kasar waje da kuma caja mai daukar harsashe 30 da aka gano cikin akwatin wani dan Nijar. Kame na biyu na ranar Litinin 7 ga wata watan mayun shekara ta takwas an gudanar da shi a kan tashar bincike ta 'yan sanda da ke kan hanyar durku nan ma an samu muggan makamai guda goma da kuma kwalayen harsashai guda hamsin da uku da aka gano cikin rumbun adano na kwamfuta da kuma akwatin talabijin nan kuma ma dan kasar waje ne muna kira ga al'ummomi da su fahimci waɗannan ayyuka na 'yan sanda da ke da manufar tsaron al'umma da dukiyoyinsu. de a la de Sadat Iliya ɗan Malam da Yahaya masi mambobin ƙungiyoyin farar hula na Zandar da aka kama kuma aka tsare su a gidan kasan Zandar an tura su a wasu gidajen kasan daban ɗaya a gidan kasan Matamai ɗayan kuma a gidan kasan Magarya. Shugabannin wata gidan kasan Zandar sun bayyana cewa rashin biyayya ga dokokin zaman kaso daga waɗannan mutane shine dalilin tura su a waɗannan sabbin wurare. Amadu Dankwari wani mamba na ƙungiyar farar hula ya yi wa Mustapha Mansani wakilinmu ƙarin bayani. A cewar kalaman mai kula da gidan kasu suna rubutu a cikin wani littafi da ya amshe. Mun bukaci ya gabatar mana da littafin domin mu ga abin da suka rubuta ya ce mu gamu da yamma mun neme shi amma ya ce mana yana cikin balaguro. A lokacin da muka aika masa da sako domin ya taɓo mu bai yi ba. Bayan waɗannan yunƙuri na haɗuwa tare da mai kula da gidan kasu mun samu labari daga wajen iyalan abokanmu cewa an canza musu wurare zuwa gidan kason mata mai da magarya idan wannan ne yasa aka sauya musu wuri zan ce wannan ba mataki ba ne mai kyau abokanmu suna samun ziyara a gidan kason zandar ina ganin wannan ne yake tsoratar da hukumomin gidan kaso da na shari'a Ma'aikatar ministan lafiya ta ba da umarnin rufe wasu gidajen likita masu zaman kansu sun hada da gidan likitar awarke da ke birnin Zandar da gidan likitar Borno da ke cikin birnin Difa. Masu waɗannan gidajen likita ma'aikatan gwamnati ne wato ana zargin su da taka doka dangane da izinin aiki na ƙashin kansu a fannin kiwon lafiya. wani lamarin da ya sha bamban da sauran shine na gidan shan magunguna irin na cana da kuma farmasi a garin maradi wanda ya mallake su dan asalin kasar kamaru ne kuma ba likita ba ne a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar. hukumomi sun samarwa 'yan kasuwa na karamar kasuwar yamai wani sabon wuri wannan wurin mai faɗin eka uku yana cikin hilin da ake kira katangar lazare da ke haɗe da tsohon wurin da ake keɓe masu cututtukan da ake iya ɗauka to kuma ya kawo shinkiri wajen ganin 'yan kasuwar sun koma sabon wurin wakilin 'yan kasuwar 'yan kasuwa na wato na kasuwar mage ta Yamai. Sai domin muni ya yi wa gungun Muhammad Dantani ƙarin bayani ta wayar tarho. ina su ban ga girke ni ka ka diya sannan ce idan aka ƙara gina wurin za su kira mu domin ganin aikin da game da sharuɗan da muka gano wajen kafa wata kasuwa da ta amsa sunanta daga baya za mu haɗuwa domin ganin yadda za mu fara shiga sabuwar kasuwar bisa wannan shiri ne muka shirya ina ne sabon wurin da aka keɓe muku yana nan ɓangaren katangar lazare amma kuma kasuwa wurin jama'a ne babu ruwa babu wuta babu hanya wannan matsala ce ma'ana a gina kasuwa ina ofishin 'yan sanda dakunan ba haya a gina layin ruwa da na wuta a ganin ka ko dukan waɗannan ayyuka ofishin magajin gari za yin su game da wannan idan aka gina mutane za su gani da idon su kuma idan ba a yi ba za su gani idan aiki ya kare za mu je mu gani da kanmu mu ga abin da aka yi shine muke jira yau takwas ga watan maya rana ce ta kungiyar agaji kura ta duniya Takin wannan rana ta bana shine Kura Rushe a ina kuma domin kowa. Shugaban wannan kungiya ya bayyana cewa suna da rasa a ina a fadin Nijar kuma a wurare masu fama da matsalar tsaro na jihar Difa. inda suke taimakawa mutanen da suka bar gidajensu da kuma 'yan gudun hijira na Najeriya. Ali Bongere, shugaban Kurwa ta Nijar, ya yi wa Sumana Ahmadu karin bayani. a difa yanzu abin da muke yi shine tsakanin CICR waɗancan kwaru masu hannu da shuni da su ne muke aiki suna ba da abinci suna ba da gidaje har na waɗanda suke ba su da wurin zama kuma muna musu taimako zuwa ga yara da mata da su ne ke wahala muna kawo musu taimako mata su samu su samu ko wasu ƙyan bisashe waɗanda za su riƙa da in mace tana da wani abu to ɗanta shi ma sai shi unhani babban matsala ce don in akwai tashin hankali akwai wuya ana na ana yi to amma sai kowa ya sa hannun shi ne abin nan ba na mutum guda ba ne na juma'a ne gaba ɗaya kowa ya sa hannun shi Ministar Kwadago Madam kafar Ketu Kristal Jaku ta gana da shugabannin ma'aikatu daban-daban na gwamnati a Maradi a makon da ya gabata. Wannan kuwa domin faɗakar da su dangane da shirye-shiryen kaddamar da kidayar ma'aikatar wato ma'aikatan gwamnati irin na zamani. ta hanyar wannan shiri gwamnati na fatan sanin jimillar albashin da take biyan ma'aikata a bani abdulrazak da ke cikin tawagar ministar ya yi wa wakilin muhammad da mamman karin bayani Lissahi ta na'urar zamani za a yin sa. Akwai wani kamfani da zai kawo kayan aiki zai gudanar da ayyukan da ya waje ba a kai tare da shugabannin yankunan ƙasa a ƙalƙashin lemar gwamnan yanki da sabon daraktan ministan ma'aikatan gwamnati domin su dafa ma kamfanin ya zartar da ayyukan gudanar da lissafin mutane. Akwai wurare tsayayyu da aka girka, akwai kuma tawagogin da za su kai da kawo cikin kwamin-kwamin da kowane mutum zai ba da bayanin kansa don ya zamanto a ƙarshen ayyukan an samu zubin bayanan gaba ɗaya na ma'aikatan gwamnatin 'yan kwantaragi lebara wa'anda aka yi kira don su kawo nasu taimako ga ƙasa na farko dai kasance an samu adadin ma'aikata adadin zubin kuɗaɗen biyan albashi amfanu ne ma ga ma'aikacin don zai ganin yanayin a waye ta wannan hanyar ne gwamnati a nan gaba zai kula da zubin ma'aikatan C'est à partir de cette base de données que dorénavant l'État va gérer les ressources humaines. A yau ne aka soma jarabawar wasannin motsa jiki na bakaloriya da ake kira Bac Sportif eh, na shekara ta 2018 a faɗin ƙasa baki ɗaya. a nan yamai abokan aikin mu sun zagaya a cibiyar jarabawa ta hudu da ke makarantar lisai isa korombe a cikin ɗalibai 1,633 da aka rubuta a wannan cibiya 409 sun fara jarabawar a yau muntari bala shugaban wannan cibiyar ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani kandida dukansu 1633 amma yau mun fara da 409 kuma cikin 409 nan da tara ina jin a basa kashi 100 kashi 93 duk sun zo a bisan ban kayyade muku ga afsan nawa amma sai gobe da sai zan hadin afsan ko nawa ne amma ga dewa ta misali gaskiya sun zo kuma kun gani abun ya tafi daidai da ake so hisibir lahi ba mu samu tangarda ba ko dai mun samu kayayyakin aiki mun yi aiki da su mun samu croix rouge an kawo mana ita soja guard wajen su goma cikin mota sai da mun haƙari suna nan kuma Allah da ikon shi jirin ke mun yi ta ko tarkar ya gaba wanda ya samu ko a ce wani ta haɗi ko wani ya haɗi alhamdulillah le zabsan ko kuma da le malad don mun keɓe musu rana ta ƙarshe le 13 su musamman rana guda ce wanda bai yi ba yana zuwa ya yi mu mun ƙare ake dama 400 na zuba ma eh, waga jornakin kuma an ƙare To za a dai kwashe kwanaki biyar ana gudanar da wannan jarabawar wasannin jiki ta Back Sportif. Ku sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai mu na musamman. Cibiyar kasuwancin albasa ta madawa a jihar Tawa. an gina ta ne a shekarar biyar tare da tallafin ma'aikatar adf ta ƙasar Amerika. wannan cibiya ta shafi dukkan masu hannu a harkar albasa na departama ɗin madawa kuma tana kula da fitar da albasa da kuma kasuwancinta a cikin ƙasar nijar da ƙasashen waje sai dai wannan cibiya na fuskantar waɗansu matsaloli in shi ali duka shugaban ƙungiyar masu noman albasa na madawa wanda kuma shine ke kula da cibiyar a hirashi da abokin aikinmu tarnan fudai ahmed wannan kwantuwar an gina shi saboda kasuwancin albasa bancin kasuwancin albasa vraiment akwai wasu ayyuka da muke yi muna waye kan mutane kuma sannan akwai takarda wadda ke nuna albasa ta madawa ce ta wani gari ce buhu ka za an ka ɗauka wani buhu ga kuɗin shi ga inda za a da shi an rubuta ko buhu nawa an ka ɗauko an rubuta kuma kuɗin kowane buhu da yawan kuɗin sannan kuma bisa ban da kenan akwai inda duwan ka sinye akwai inda meri sun sinye akwai inda kwantuwar ka sinye to alhaji ko shi da kanshi kwantuwar akwai wasu matsaloli da ke fuskanta eh akwai matsaloli na ɗaya wasu ba su zakuwa bisa kwantuwar su yi takardu su yi formality su ɗauki bandar lavuma sai su kewaya sai suna bata mana lisahin ko ton nawa mun ka noma ban na albasa ino sai su ɗauka ta sai su bi ta wancan hanya ta najeriya su ke ci wasu in zaka sun ka ka arewa sai su yi kwana wasu da dare suka biya su wuce ba su ɗauki bandar lavuma shi ko bandar lavuma nan yana da unhwani yanzu matakin da muke so mu ɗauka sau muka mu ga hakuma da muka ga hakuma ta waye ma mutane kai su gane menene muhimmancin wannan bandalabin in an ka waye mutane kan muhimmanci wannan abun sai su yi unhani da shi ni ba nan ga kasar ma da muke noma albasa amma in an tashi duwan ɗinta sai ka ji an ƙetare nan ma da an ta wani waje an yi duwan ɗinta kenan kuɗin mu mu aikin da muka yi mu talaka aikin da muka yi baya unhanin gwamnati nan tunda ba a duwan kinta kaɗan na naka zakwa su yi duwan ɗinta wasu sai su ƙetare su ta su ce sai sun zo ya mai ya mai ita ba ita ga noma albasan mu ba amma kaga in za a lissahin albasa sai a ce ai ya mai ta himu noma albasa alhali ko albasan mu ta an da ita kaga kenan marsa sannan kuma yanzu in muna son kuɗi kamar yanzu a ce agents yana son ya biya waɗanda sun kai rataya ko ko wasu 'yan contractual nan kaga sai an tahi. su tara hannunan kwanne su tara hannunan tawa sannan su samu kuɗin da za su biya amma inda nan aka amsa kuɗin na ana duwan nan kaga ba su rasa kuɗi madalla masu mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan bar ku da habibu garba domin ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.